إنكم لفي muktalif. Haƙiƙa, ku mutanen متانمكا tabbas kuna cikin maganganu masu cin karo da warware juna wani lokacin kuna cewa alkur'ani tsafi ne wani lokacin kuma ku ce waƙe ne wani lokaci kuma ku ce muhammad mai sihiri ne wani lokaci kuma ku ce mawaƙi ne